وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Allah ba zai azabtar da al'ummarka ba waɗanda suka amsa kira da waɗanda ba su amsa ba da azabar da za ta hallaka su alhali kai ya annabi Muhammad kana raye a cikinsu samunka a cikinsu aminci ne gare su daga azaba hakanan Allah ba zai azabta su ba alhali suna neman gafarar zunubansu a wurin Allah.